a wannan yana tambayar cewa dangane da kistar hassan cewa yana yin waka a cikin masallaci kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ya gani amma bai hana shi ba yace to hakan ba zai zama hujja ba akan halaccin yin waka a cikin masallaci kamar bai gan a a kamar bai gan mai ne ne ke so ko ya cin kakan bai gan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da mai da radi mai da rabbi ga makiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu kula da asalin abin da aka gina masallaci domin gina masallaci an gina shi domin ambaton Allah abin da yake na ka na wato a kara matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kara addinin musulunci da cikin ambaton Allah to amma duk da haka sai na Umar idan ya ga Hassan yana yi sai ya daka masa harara in yi zo wucewa sai Hassan ya ce masa kad kuntu an shudu fihi wa fihi man wa hairun ne na kasance ina yin watsan nan kuma a cikin sa'ar kowon wanda ya ci ta sannan ya tambayi abu horar ya ce baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ne yi ba Allah ya taimake ni da ruhul ya ce eh sai na umar sai ya tsare wanda ya nuna fahimtar makasudin shari'a sai na umar to idan aka yi shi a yanda hassan yake yi a yadda hassan yake to a da shi daga cikin babinsa baya koma wata bid'a amma a koma ya zama to kan cewar bidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to abinda za a zo ana yi da kada kada da tsalle tsalle da rayar a cikin masallaci to wannan ba irin abinda hassan yake nan ai muna da waƙoƙin hassan da sa kuma waƙar da irin waƙar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din wanda har yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ci gaba da yi ruhu kullu yana tare da shi sannan a cikin sahih muslim yake zama a kan mimbar yake mutane suna ji ya zafirar da su ya nishaɗantar da su ya ƙara musu himma a kan san annabi sallallahu alaihi wasallam da kare shi da jihadi idan dan wannan ne kwai da kake wani yana daga cikin samimin abin da yake da maqasidul masallaci amma ya zamanto wannan za ta zamanto a maimakon tilawa alqur'ani a maimakon wato yin a ɗaukaka sunan Allah Da zaman tukar cewar an zo ana yin abin nan a wake-wake wanda yake a cikin wake-waken akwai abubuwa da annabi sallallahu da yawa ya hana tunda annabi sallallahu alaihi ya ce kada a wuce gona wajen sifar tashi da sifar da ba ta ba a rika sifanta shi da sifofin Allah tabaraka wa ta'ala a wajen yabo a gare shi wannan bisa daga cikin munkara da a wajen masallaci ba su halatta babban lantana a cikin masallaci saboda haka idan wannan a wanda su zai kafa hujja da wannan a ya ce ya bude kofa a lamis ra'ayi waɗansu ba suna cewa wai wannan dalili ne ma akan ta za a iya za a iya yin music ko a masallaci ma watakila wannan karfafa mazhaba watakila wannan ko ba wanda suke irin wannan irin ra'ayin su a tasir kenan wanda yake ta dauko piano a sashi a cikin masallaci domin wannan shi zai ba mutane nutsuwa da wato tuntuntuni da abinda abinda zai ba su ruhaniya fiye da a yadda ake ɗauka ake yin sallah yanzu a wannan yana cewa ya wannan tambaya ce ta sha'anin harkar banki sai ruwa sai Allah ya kai mu wani lokaci a ba da ansa a ciki saboda kurewar lokaci wani ya ce wai idan mutum musulmi yana harka da wanda ba musulmi ba sai kudin wanda ba musulmin ba ya karyo wa musulmi yana da niyyar biya sai har ya mutu Allah bai sa ya biya ba zai biya a lahira ko kwayaya mutane ma hukunci ne tun anan duniya ka biya tun anan duniya ka biya domin haƙƙi ne Allah ba zai dan shi kafiri ne Allah ba zai hana ba zai hana samun ka cinye haƙƙinsa ba idan mutum kan ba su biya ba a lahira kuma yadda Allah zai yi masa da dukiyarsa wannan a mun san Allah madaukakin sarki ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama babu dinari ba azurfa da ayyuka ake in in baka da kyawawan ayyuka sai ya zama tukan sai a ɗauko miyagun ayyukan wanda yake da haƙƙi a ɗora maka saboda ka za a ɗauko miyagun ayyukan kafiri daga cikin ayyukan da ya a kila maka a wannan yana cewa wannan hadisin man yassara ala ahlihi yawma ashura yassara Allahu yawmal qiyama a ba yassara ba haka su ma suka rawaito hadisin ba cewa suke man wasa ala iyalihi yau ma ashura wasa Allahu alaihi sa'ira sanati wanda ya yalwata ma iyalin da cika ciki Allah zai yalwata ma Allah zai yalwata masa sauran shekara baki daya wannan hadisin an tambayi Imam Ahmad yace la asla lahu ba shi da asali yace wannan Sufyan ibn Uyayna shi ya kasance yana ruwaito shi daga Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Muntajir daga babansa shi kuma Sufyan ibn Uyayna yace shekara 60 ya gwada ya ga abin yayi haka shine Ibn Taymiyyah yake masa Sufyan ibn Uyayna rasi daga Allah ya wasa maka sauran shekaru wanda zai zama cewa sanadiyar wata ni'ima daban amma ka ce saboda wannan hadisin ne wannan daga cikin da makiya ahlul bait suka kirkiro saboda yan ahal sun ga yan shi'a wanda suke da'awar san ahlul bait sun mai da ranar ashura na bakin ciki sun kuma sai suka ce ba su mai da ranar ashura na farin ciki sai suka mai da ranar ciki sai suka kirkiro wannan hadisin suka dangana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba shi da hadisi amma waɗansu malamai sun ce hadisi ne hasan kamar irin su iraki da da sauransu sun faɗa amma da imamu ahmad imamu muhaddi eh, abin eh, masanin ilal ya cike zuwa ga asalin hadisin ya tabbatar mana cewa hadisi ne wanda yake ba shi da asali idan aka ce hadisi ba shi da asali ma'ana wato ƙarya ne ake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan al'adar da ake ta cika ciki ba ta da asali a cikin addinin musulunci ko ne da nawafi an nasibai su ne makiya ahlul bait masu kusan akwai masu san ahalul bai sun wuce iyaka akwai masu kin ahalul bai sun wuce iyaka ahalul sunna yi tsakanin suka so ahalul bai irin soyayyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin soyayyar alkitabu wa sunna ko yanzu dama in ka samu haka ake yi idan dama yan bid'a suka yi nan waɗansu yan bid'a suka yi can to ahalul sunna yi a tsakanin su kila qarafai qasdul kila qarafai qasdul umuri gamimi dukkan abin nan hannun rigar guda biyu dukkan kowane daga cikin su abin zargi ne tsakiyar shi ne daidai Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin abin nan wato ahlul wasaf wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida gobe karatun ahkamul jana'is a za a yi hutu saboda gobe ne tasu'a kamar yadda aka bada hutun karatun tafsir na ranar juma'a saboda azumin tasu'a da ashura Allah ya mana muwafaka ya karbi ayyukan mu subhanallahi wa bihamdihi wa la